Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga binta da kanin labarai. To Hafiz, Amurkawa jiya Alhamis sun yi liyafar nuna godiya a bikin al'adun ranar godiya wato Thanksgiving. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha ya bayyana cewa wani barin iskar gas a wata mahakar kwal a yankin Siberia ta kashe akalla mutane hamsin da biyu a jiya Alhamis. Sojojin Burkina Faso uku ne suka mutu, kana wasu 'yan ta'adda sha ɗaya sun mutu a wani hari da aka kai wa sojojin a ranar Laraba. tsakanin labaran kenan rundunar 'yan sandan jihar neja da ke arewa ta tsakiyar najeriya ta yi nasarar kama wani malamin tsibbi da ake zargi da taimakawa 'yan bindiga bayan nan za ku ji cewa wani rahoto da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya fitar kan yawan hare-haren 'yan bindiga a makarantu a najeriya ya nuna cewa jihar kaduna ke kan gaba kama kowace ranar juma'a Noma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum Juma'ad Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. Amurkawa sun cika filayen wasan kwallon kafa suka yi fareti da kuma taruwa cikin walwala jiya Alhamis don liyafa ta iyali tare da nuna godiya ga sake bikin al'adun ranar godiya wato Thanksgiving tun bayan barkewar cutar coronavirus da ta sa mutane da yawa kulle cikin gida a bara. An fara bikin ne a farkon karni na 17 lokacin da mahajja daga Turai da 'yan asalin Amurka suka taru don raba kyautar kaka. A zamanin yau kusantar dogon hutun ƙarshen makon yakan haifar da tafiye-tafiye yayin da iyalai da ke wasu wurare ke taruwa don cin abinci. Sakamakon mutuwa daga COVID-19 da kamuwa da cuta da ke karuwa a bara mutane da yawa sun haɗu don cin abinci da tolo-tolo ta hanyar bidiyo na yanar gizo wato Zoom. Yanzu da aka samu allurar rigakafin cutar kimanin mutane miliyan hamsin da da uku 53.4 suka yi bulaguro don saduwa su yi Thanksgiving. an gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a Afirka ta kudu wanda masana kimiyya suka ce abin damuwa ne saboda karfin canza launi da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng. Ladin da ya fi yawan jama'a a kasar, in ji ministan lafiya Joe parla a ranar Alhamis. Kwayar cutar coronavirus tana sauyin fasali yayin da take yaduwa kuma yawancin sabbin nau'in da suka hada da waɗanda suka zama abin damuwa galibi suna mutuwa kawai. Masana kimiyya suna sa ido kan yiwuwar sauye-sauye da za su iya sa kwayar cutar ta zama mai yaduwa ko kuma mai kisa. Amma tantance ko sabbin bambance-bambancen za su yi tasirin lafiyar jama'a na iya ɗaukar lokaci. dubin dubatan 'yan kasar sudan ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan birnin khartoum da wasu biranen kasar a jiya alhamis inda suke ci gaba da matsa lamba kan shugabannin sojoji bayan da suka kulla yarjejeniyar maido da firaministan farar hula da aka hambarar a juyin mulkin wata daya da ya gabata fitattun jami'in siyasa da masu zanga-zangar adawa da gwamnatin Sudan sun nuna adawa ga matakin da Firaminista Abdallah Hamdok ya yanke a ranar Lahadi da ta gabata na rattaba hannu kan yarjejeniya da sojoji inda wasu ke cewa cin amana ne ko kuma suka ce yana sa siyasa a batun kwace mulki. Juyin juya halin sauyi na mutane ne sojoji su koma bariki masu zanga-zanga sun yi ta hakan a Aldaim wata gundumar masu aiki a Khartoum sun yi kira da a yi adalci ga waɗanda aka kashe a zanga-zangar farko. Toma Dalla, an jima kaɗan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun tsaro a Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Neja ta yi ƙarin haske akan wani malamin tsubba da ta ce ta kama tana zargin sa wajen taimakawa 'yan bindiga ta yadda za su samu nasara idan sun fita aikin ta'addancinsu. Gwamshin jihar Neja ta gargaɗi malamai da su guji taimakawa 'yan bindiga ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya ce sun yi bincike mai zurfin gaske kafin su samu nasarar cafke wannan mai yin sihiri ko kuma tsubbu wanda ma ta ce shi ne ya tsara wa 'yan bindigar yadda za su kai wani hari a wani coci da ke yankin abuja fadar gwamnatin najeriya na shi aiki ya yi musu addu'a kuma ya tabbatar musu cewa in sun shiga inda za su je za su yi nasara saboda allah kuma ya taimake mu muka samu intelligence muka bi shi kuma muka kamo shi wani hali ake ciki da shi yanzu kuna eh. kun gano wani abu a bincike eh ka san lokacin wani a cikin shirye-shirye da suke wani shirye da suka yi shine sun shirya satin da ya wuce ran lahadi ya kai wani wuri da ana addu'a a cikin wani church na koya a wajajen abaji abaji eh sabuja buki na kan eh, cewa za su za su je wajen ran lahadi su je sanda ana addu'a za su just kamo pastor nasu da kuma members waje guda 30 ta niyan kenan su ka tuntube shi shi kuma ya yadda cewa zai yi musu addu'a kuma ya ba su tabbaci cewa in sun je za su yi nasara to kaga kamin lokacin Allah ya kuma taimaki police na FCTC CP yaki yaransa suka kama wani daga cikin su wanda suna shi su je a nan Allah ya taimaka a kama shi mu muka taimaka muka kama wannan kaga kaga wannan case dama zai faru a can FCT command mun kama shi mai zumu jiya su yan sanda fct suka zo ah, muka tene dai gwamnatin jihar Niger ta yi gargadi mai karfin gaske ga duk wasu masu shirin ko kuma taimakawa 'yan ta'addan in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Duk wani abin da za ka bada haɗin kai wanda yake za ƙara haɓaka wannan ta'addanci to bai kamata ba. Saboda haka muna kiran wanda suke kaɗa hannu ko su ba su sa'a malamai ne to ya kamata su daina. Domin idan kai musulmi ne ko kristan ko abu ai akwai abin da shari'a ta shimfiɗa. Kuma abin da muke gani shine wayannan 'yan ta'adda duk wani abin da suke yi suna yi ne su wargaza Uh, rayuwa gaba daya wanda yake idan baka da kwanciyar hankali to addini ma ya zaka yi shi akwai tanidai uh, da muka yi masu kwakwara wanda yake na tabbata wai na kama ba za a basu haka ba za a hukunta su mai da ya kamata a ƙarshen makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta haramta sai da manyan babura irin su ba bajaj tbs da sauransu duk a ƙoƙarin ganin an ga bayan waɗannan 'yan bindiga da suka addabi bayan Allah. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ga Gabinta ta da labaran duniya kashi na biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha ya bayyana cewa wani barin iskar gas a wata mahakar kwal a yankin Siberia ta kashe akalla mutane 52 a jiya Alhamis, ciki har da masu aikin ceto shida da aka tura domin kokarin fitar da mutane da dama a wani bala'i mafi muni da Rasha ta fuskanta tun zamanin mulkin Soviet. Kwamitin bincike na yankin ya ce an kama mutane uku da suka hada da daraktan ma'adanan Listyevania da mataimakinsa bisa zarginsu da karya dokokin kare lafiyar masana'antu. An ce ma'aikatan haƙar ma'adanai sun shaƙe a lokacin da iskar gas ta cika. Gidan talabijin na ƙasar ya ce masu gabatar da ƙara sun yi imanin cewa an samu fashewar gubar methane waɗanda suka mutu sun haɗa da masu haƙar ma'adanai sha ɗaya da aka tabbatar sun mutu talatin da biyar da aka ce sun ɓace da kuma ma'aikatan ceto shida. Sojojin Burkina Faso uku ne suka mutu kana wasu 'yan ta'adda sha ɗaya sun mutu a wani hari da aka kai wa sojojin a ranar Laraba a cewar rundunar a daidai lokacin da taɓarɓarewar tsaro ta haifar da zanga-zangar kin jinin gwamnati. A wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce an kai harin ne kan wata rundunar soji a Fiyo da ke yankin Yatenga. A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Wasu masana harkokin tsaro sun jingina adadi mafi rinjaye da aka samu na hare-haren 'yan bindiga a jihar Kaduna da irin matsayin da gwamnatin jihar ke kai na cewa ba sulhu tsakanin gwamnati da 'yan bindigar daga kaduna ga rahoton isa lawal ikara rahoton asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef dai ya nuna da cewa cikin har-haren 'yan bindiga a makarantu guda 25 a nigeria jihar kaduna ita ce ke kan gaba tuni ma masu nazari kan harkokin tsaro irin su manjo hayashin kwamai ke ganin matsayin gwamnatin jihar kaduna kan 'yan bindiga na da alaka ta kai tsaye da irin hauhawar har 'yan bindiga da aka dinga samu a makarantu. Su dai a bangaren arewa maso gabas sun faro ne da niyyar sun kwashe 'yan makaranta za su ginda gwamnati sharuɗa da niyyar sai an biya musu su na ta'addanci kafin su sako su wanda daga kace ya sa wasu 'yan makarantar sai asarar su aka yi a hannun wayannan 'yan bindiga. To da ya hauro nan zuwa arewa ta yamma musamman jihar Kaduna ya faɗo ne hannun masu yin garkuwa da mutane don karɓan kuɗin fansa kuma suna samun biyan bukata ana fata da abin ya sauki sai zamanto irin ikirarin da shi gwamnan jihar kaduna ya yi ba za a yi sulhu da su ba kuma ba za a rika basu kuɗin fansa ba har ta kai ga ana barazana ga iyayen yara cewa an suka ba da kuɗaɗen fansa su ma za a hukunta su to wannan ya tunzura wa'annan yan bindiga suka azazzala a jihar kaduna sai ta zama kamar nan ne cibiyar su suna so su nuna wa gwamnati to za su ci gaba da abin da bai ma tsammani ba kuma ba zai iya da su ba to wannan shine ya kai ga halin da jihar kaduna ta samu kanta har ta zama zuga duniya gaba ɗaya ana magana kai. makarantu a jihar jihar kaduna dai sai da suka kwashe lokaci mai tsawo a rufe cikin wannan shekara da muke ciki kuma matsalar tsaro da hare-haren 'yan bindiga a makarantun ce ta sa aka rufe su kamar dai yadda kwamishinan ilimi a wancan lokaci Dr. shehu usman muhammad makarfi ya nunar jami'an tsaro da suke aikin kwatar mana yan uwanmu da 'ya'yanmu da ke daji hannun a waɗanda ke garkuwa da mutane sun ba mu shawaran kan buɗe makarantunmu yanzu saboda tsara lafiyar ɗalibanmu da ke cikin makarantu makarantun nan kuma ko na gwamnati ne kuma zaman kansu na jiha ne ko na gwamnati tarayya waɗanda suke sa uniform ne ko wanda ba sa sa uniform har sai wani lokaci muka samu kyakkyawan bayani daga jami'an tsaro suka ba mu shawarar buɗe makaranta zan buɗe makaranta don ci gaba da karatu har yanzu dai ɗalibai da iyayen yara da dama na cike da fargaba na yanayin tsaro da kuma abin da ka iya faruwa a makarantu in ji shugaban ƙungiyar iyayen yara ta ƙasa wato pta alhaji haruna ɗanjuma gaskiyar magana wannan musiba da ta fuskanci makarantunmu a sakamakon kwashe mana 'ya'ya da 'yan bindiga suke yi ya sa 'ya'yan sun firgita kwarai da gaske iyaye ma suna cikin firgici har zuwa zancen da ake ciki yanzu don har yanzu akwai da yawa daga cikin makarantun kwana da iyaye ba su bari 'ya'yan sun kuma makarantu ba sannan kuma ya jawo kuma baya wajen neman gurbi don 'ya'yan wasu samu zuwa makarantun kwana abin ya ja baya sosai da yawa daga cikin iyaye sun gwammace su sa 'ya'yansu a makarantun kwana makarantun kwanan ma ba wai na cikin karkara karkara ba sai cikin garuruwa to a takaice dai ya jawo mana kuma baya kwarai da gaske matsayin gwamnatin jihar kaduna kan 'yan bindiga dai sananne ne na cewa babu sulhu tsakani kuma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed dan na nuna wa duniya cewa jami'an tsaro fa suna kokari mu da yake muna samun security reports mun san irin tsare-tsare na ta'addanci wanda kokarin jami'an tsaro domin sun san za a yi wannan abu su je su hana amma shi dan adam abin da ya lalace ne ko abin da bai masa kyau ba ne yake tunawa amma akwai abubuwa da yawa wanda da bajin jami'an tsaro suna tashi tsaye suna ayyukan da ya kamata ba da abin ya wuce haka tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro ba kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa maganar matsalar tsaro dai na cikin manyan batutuwan da suka kawo koma baya musamman ma da arewacin najeriya cikin wannan shekara da muke ciki sai dai kuma gwamnonin yankin na da ra'ayin cewa suna iyaka kokari domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba filatani ba kome ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko oho su su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. A gaida Isa Lawal Ikara Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga mu na gaba. Manuniya. The. ganin ganin gaya wa duniya bukatar sakin Nnamdi Kanun da ke tsare ta sa wasu kungiyoyin arewacin Najeriya sun bula suna gaya wa duniya cewa a gaskiya ganin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi da 'yan kudun ma akwai kuskure. Mun yi Allah wadai da wa'annan mutane masu shekaru da suka zo suke magana cewa a saki mutumin da yake dan ta'adda. Ai ya kamata ya fito ya ba wa ƙasa haƙuri akan wannan kalmar ta ƙarshe da ya faɗa. Su kuwa al'ummar yankunan jihohin da aka rufe hanyoyin sadarwa don kada 'yan bindiga su tsere. Gaya wa duniya suke cewa matsalolin da ake son tserewa fana nan cikin al'umma babu safiya balantana a yi magana dare. Jihohin nan da ake magana an tsikin network wallahi masifa kawai aka jeho mutane babu wani alheri cikin cewa na sabis. Ba a noma ba a kai dabba kasuwa ba a can kasuwa ai masifa ta shiga. Duk da dagar da wa juna akan maganar karba karban da wasu 'yan bangarorin kasa ke ta faman bare-bare. Ɗaya daga cikin 'yan kudancin Najeriya ce komawa za a baiwa shugabancin Najeriya to a nemo ɗan kasuwan da ya san ta sarrafi domin shi ne kawai zai iya taimaka wajen ganin kasar nan ta murmure. Sai mai basiran kasuwanci ina iya hada wannan bun game da ta zama arziki. Za a gina masana'antu da yawa. Masana mu talauci ne. Da alamu dai tattara taron tattauna batun tunkuɗe wani sashi na kundin dokar zaben da aka ce gwamnoni da 'yan jan tare Najeriya sun yi ƙure. Ya riga ya kai gargarar gare garen gurkumar junan da aka ji daga cikin 'yan jan tare Najeriya na cewa sai dai idan jam'iyyar APC ce kawai za ta bari. Ba gwamnan da ya isa. In APC za su gyaru mu haɗu mu gyara ta. In ba ta gyaruwa to yadda PDP ta fashe to haka wa APC za ta fashe iya katta kenan. Sai dai kuma tun wani tsohon da masokilan tare Najeriya ma ya na tabbatar da duniya cewa yana da ittifaƙin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai rattaba hannu akan wannan doka ta kwaskwarimar dokokin zaɓe domin a ƙarshe dai mutuncin shi zai kare. Ya san yadda aka yi ta rigima a jam'iyyarsa ta da ta CPC. Ya kuma san yadda muka yi a wannan jam'iyyar APC ɗin. Ni abin da na fahimta ce ne. Shugaban kasa zai rattabawa wannan doka hannu. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyoyin da muka tattaro a cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin demokaradiyya ta dore. Shiri na arba'in da ɗaya cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa talakan ƙasa yadda zai bi duk inda mutuncin shi yake kare. Mai yiwuwa kuma maganar kare mutuncin amma ta 'yan fansho a ƙasa ce ta sa aka ji tsohon gwamnan jihar Kanawa sanata Ibrahim Shekarau na shaida wa duniya kokarin da kwamitin shi yake a masa na ganin yayi gyare-gyare musamman ma dai akan 'yan fanshan da ake ganin an bar a cikin wani hali har ma wasu su kan kare da shure-shure. Wayanda kawai yanzu ba su da fitacciyar matsala. 'Yan fensho na soja. Sojan ƙasa, sojan sama, sojan ba an yi musu hukumar su daban. Hukumar SS su ma suna da fenshon su daban. Yanzu muna kokari muga cin me za a yi wa shauran hukumomin nan da suke sai da ransu. 'Yan sanda, 'yan kastam, 'yan civil defense ne, 'yan immigration ne. Duk suna ɗaukan bindigogi suna yi wa kasa hidima su ma muna son muga cewar an kula da su da kuma shauran ma'aikata ma har yanzu da shaura. Tintin tintini aka fara tattauna batutuwan tunkuɗa mulki daga wani bangaren Najeriya zuwa wani bangare. Sai dai kuma tuni wasu 'yan kudancin kasan da ke ganin lokaci da kamata a basu mulkin su masu dare Irin su tsohon gwamnan jihar Imo kuma da masarjan tare Najeriya sanata Rochas Ole Korcha ke ganin ya kamata a duba dan kasuwa wanda shine kawai zai iya tabbatar da dukkanin matsalolin Najeriya ya abu da sanni ya warware. Babban abu da ya kamata mu dan canji yanzu shi ne wanda ya san kan business wato kan kasuwanci don duniya ta canja ba wanda ya saba da karban albashi ba. Kuma irin abin da Allah ya ba mu kasar Najeriya bai ba kowane kasan duniya ba. Daga Sokoto zuwa Kebbi zuwa Zamfara zuwa Kwara duk gold ne akwai rijiyo muna da kayaki da wanda Allah ya ba mu. Amma sai mai basiran kasuwanci ina yi yi hada wannan abun ya mai da ta zama arziki. Za a gina masana'antu da yawa matasa su samu aiki don da damuwan kasa namu yanzu ba sauro ba mutane suna ganin sauro na kasu masala masala mu talaucin ne in aka gyara wannan talaucin to ba ba magana tsoro tun bayan daga karan karya kwaskwarimar kundin zaben tarayyar Najeriya da aka ce a yi zaben kato bayan katon da aka ce wasu gwamnoni suna ta faman bin dare wasu yan kasa ke ganin haka dokar za ta shiga fada shugaban kasa ta fito ba tare da shugaban kasa ya jefa mata hannu ba domin zai yi tsoron kada alaka shi da gwamnonin ta zo ta tabarbare sai dai kuma tsohon dan masar tare da jigo ne da a jam'iyyar ta APC kafin barin ta honorable Nasiru Garba dan ya ce ce yana ji a jikin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai rattaba hannu domin dama ya taba yi wa 'yan Najeriya alkawari cewa demokaradiyyar nan da ake gani zai kokari ya ga ya kare. girma shugaban kasa ya yi wata magana wadda na rike ya ce ko bai bar wa najeriya komai ba a matsayin abin da ya bari in allah da zai bar musu zaɓe sahihi kani ina ganin ma watakila da ma saninsa na cewar yadda ake yi a jam'iyyun nan ya san yadda aka yi ta rigima a jam'iyyarsa ta da ta cpc ya kuma san yadda muka yi a wannan jam'iyyar apc din kamar kana cewa shi kansa wannan tsarin yana damun dama shugaba buhari kenan tabbas saboda ya yi alkawari cewar illa illar wannan rashin kawo demokaradiyya a cikin jam'iyyu yadda wasu 'yan kalilan su ne suke ɗauka a kansu a matsayin su ne jam'iyya. Don haka ne mai hasashen ka dangane da ganin cewa watakila gwamnonin nan za su iya rinjiyar shi shugaba Buhari. Ni abin da na fahimta ce shugaban kasa zai rattabawa wannan doka hannu. Tun bayan kammala ganin gaya wa juna gaskiya da kane masa tarayya da kuma gwamnonin jam'iyyar APC ɗaya daga cikin masarjan tare na jan da aka wannan gani da su sanata Ahmad Babba Kaita na jihar Katsina ya ce a riga an kiɗa kiɗan ta dari kuma ɗan majalisar ya karkare ya kare da kalla karin kankame ya masa da ya ce bari da ya gaya wa duniya gaskiya idan gwamnonin nan suka matsa fa sai dai idan jam'iyyar APC za ta bari. Wai shin gwamnonin nan sun mance da cewa an yi gwamnoni dubu kuma yanzu haka akwai gwamnoni a cikin zauren majalisar tarayya. Na biyu wacce tsiya yawancin gwamnonin APC din masu kataka a jihohinsu ba abin da suka yi mutane sai kashe kasai sai rashin tsaro da suka kara kawowa sai talauci da suka dora wa mutane saboda haka dan mi za mu yi da irin waɗannan mutanen da suka yi mun wannan illa kuma mu ba su ragaman mulkin mu a ce sai yadda suka yi wannan ba demokuraɗiyya ba ce ba kuma ba gwamnan da ya isa mun hiɗi da babban murya ba gwamnan da ya isa in apcc za su gyaru mu haɗu mu gyara ta ki ɗaya domin mu zauna lahiya mu bai wa talaka yanci shi in ba ta gyaruwa to yadda pdp ta fashe to haka wa apc za ta fashe iya ta kenan garajen ganin gaya wa shugaban ƙasa buƙatar ganin an saki Nnamdi Kanin da ke tsare ya fusata kungiyoyin arewacin Najeriya da suka ce ya kamata a gaya shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa ya ma tafka kuskure. A saboda haka ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji nasura Ashir Sharif ya gaya wa shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa game da maganar sakin Nnamdi Kanu ko tikka ce da ya zama wajibi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya koma ya warware. Mun yi Allah wadai da waɗannan mutane masu shekaru da suka zo suke magana cewa a saki mutumin da yake dan ta'adda wanda lokaci lokacin da yake kiraye-kirayen ta'adda ba su fita sun ce ba daidai ba ne abin da yake yi ba sannan wai a ce wai suna magana wai suna roƙon a sake su. ba ku ji amsar da shi shugaban kasa ya ba su ai maganar ma zama da su ma rashin adalci ne kuma a ka'ida yaya magana take gaban kotu zai yadda isa ma baki a ciki har ya ce wai zan ma duba wannan magana ku. ai ya kamata ya fito ya ba wa ƙasa haƙuri akan wannan kalmar ta karshe da ya faɗa cewar i will consider duk da kwakwar ƙoƙarin kwakule jijiyar masu hallaka mutane da sunan 'yan bindiga a dazukan wasu yankunan arewacin Najeriya da aka ce yanzu an fitar da tsare-tsare. Wasu daga cikin waɗanda suka fito daga jihohin da aka saka wannan dokoki irin su Mustapha Usaina Adamu Karaduwa sun ce ya kamata a gaya gwamnatin ƙasar nan cewa waɗannan dokoki ba sun takura wa talakan da ke ganin yanzu ma dai gwamnatin dabara ta ƙare. Yau ƙasar nan tsaro ya koma wani tashin hankali jihohin nan da ake magana an tsike network musamman zamfara sokoto katsina wallahi masifa kawai aka jeho mutane babu wani alheri cikin cire wannan sabis ba a noma ba a kai dabba kasuwa ba a can kasuwa ai masifa ta shiga in ana ci gaba da ba a zuwa gwaranyo a wa kasuwa rawun karhe biyar ana cin kasuwa ni ina cikin kasuwa aka kama kashe mutane an kashe mutum ya kai ɗari da wani abu cikin kasuwa gwaranyo sannan mu da muka to cikin kasuwan nan cikin gidajen matan aure muke ruga mu ɓoye sannan ina tabbatar maka da da isa da sabon birni da gwaranyo da wurno da raba da gatawa da tsamaye babu dan sanda babu soja babu alkali babu mai gari duk karkashin banda saki idan aka yi maka laifi dan gari sai aka kai kara wurin banda saki kwace ma akwai wani shari'a cikin wannan yanki wallahi kariya yake to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da ke kokarin bibiyar lamuran siyasa dan ya warware a madadin dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku don tabbatar da ana tare musamman ma dai maman manuniya Madina Dau daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da kuke ji a cikin wannan shiri safiya da dare sai kuma mahmud ibrahim kwarin jihar kano da shamsiya ibrahim hamzan da ke taimakawa wajen ganin hawayen masu mu mun bi mun shashare ni isa loli kara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a. Bismillahir Sunana Dr. Usman Jibril Mika'il Liman a jami'ar tarayya da ke kashere Gombe State. Hutubar mu ta yau eh, tana magana akan halin da al'umma suke ciki. Na rayuwa, talauci, tashin hankali fitintunu rashin tabbas da kuma halin kunci mafi tsanani yan uwa masu girma allah madaukakin sarki na cewa zahara da fasari fil bari wal bahar bima kasaba da aidin nas liyadhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un a wata ayin allah yana cewa awalamma asabatu musibatun قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم Allah madaukakin sarki na cewa hakika fasari. ya bayyana doron ƙasa da cikin rafuffuka saboda abin da hanayen mutane suke aikatawa Allah madaukacin sarki ya kaddare haka don ya ɗanɗana musu sakamakon abin da suke aikatawa ko za su tuba su gyara alaƙa tsakanin da Allah madaukacin sarki yan uwa masu girma hakika lokaci ya yi da kowa zai gane waye shi kuma ya tambaye kanshi waye shi kuma ya ji tsoron Allah shi ne duk abin da yake tsakanin shi da Allah munana ya gyara alaƙa shi tsakanin shi da Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cikin sautu Nuh cewa yawaita istighfari yawaita hailala yawaita yawan istighfari yakan sa Allah madaukakin sarki ya saukar da rahamarsa ya saukar da jin kansa ga al'umma saboda haka ina kira da babban murya cewa mu dage da istighfari mu ji tsoron Allah ya gyara alakan mu tsakanin mu da Allah ko Allah madaukakin sarki ya kalle mu da irin rahama ya yi mana wannan hali da muke ciki Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka sufafin ka managarta ba dan halin mu ba ka gafarta mana zunuban mu da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice. A takaitattun labaran na duniya, Amurkawa sun yi liyafar nuna godiya a bikin al'adun ranar godiya wato Thanksgiving. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha ya bayyana cewa wani barin iskan gas a wata mahakar kwal a yankin Siberia ta kashe akalla mutane 52 a jiya Alhamis. Sojojin Burkina Faso uku ne suka mutu, kana wasu 'yan ta'adda sha 11 sun mutu a wani hari da aka kai wa sojojin a ranar Laraba. Kwayar cutar coronavirus tana sauyin fasali yayin da take yaduwa kuma yawancin sabbin nau'in da suka hada da waɗanda suka zama abin damuwa galibi suna mutuwa kawai. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga yan uwa da iyalan alhaji gwani fika general manaja na farko na gidan rediyon jihar yobe wanda allah ya yi wa rasuwa jiya alhamis allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin binta suleiman yara da ta na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya hada sautin da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc